Wani gida, Episode 7, Tsintacciyar mage. Wasu irin hargitsattsun mafarki take yi cikin 'yan kwanakin nan, gaba ɗaya ba sa ba da wata ma'ana, amma kuma suna barin ta cikin wani irin taraddaji da faɗuwar gaba. Tunda ta tashi ta yi sahur, na azumin sita shawwal da ta fara, wanda ya danganci ruwa kawai, bata koma ba har sanda aka yi kiran sallah. Ta tashi Saudat ita ma ta tashi ta yi, tana ta gunaguni. amma bata kula ta ba. Tunda ta gane cewa ba lambar Yaya Abasan ta bata ba, shi ke sai rashin kunya da rashin mutunci da take mata suka take na da. Ba damar su keɓance su biyu, sai ka ji tana watsa mata baƙar magana ko habaici kamar wata kishiyarta. Sauda ɗin na gama sallah ta sake naɗewa kan shimfiɗa, duk da cewa akwai makarantar boko ranar, sai wajen karfe bakwai sannan ta tada ta. Tun da dama haka take tafiya makarantar wata rana bata yin wanka. Da yake ranar Talata ce, Baba bai cika fita da wuri ba kamar sauran ranakun ba. Bayan yaran gida duk sun watse sun tafi makaranta, sai su Sadiq da ba a kai su an sanya su ba. Ta kama hannun Sadiq din da tun da safe yake a wajenta yana wasan shi, suka je gaida baba. Yau ma matan nashi zagaye suke da shi. Gwara ma antiya ta ɗan goga foda a fuskarsa. Anti Umma kam da alama yadda ta kwanta bacci ta tashi haka ta nufi ɗakin mijin. Kuma wai sunan ita take girki a ranar. Zani daban ta kawo wata yaluwar rigar shat kamar buhu sai yawo take a ciki. Ta ɗora. Kannan nata duk yayi diddige. irin na wadda kitso ya tsufar mata ɗin nan sai wani taunar cingam take tana huci kamar wani tashin duniya ta durkusa daga can gefe ta gaida su duka suka amsa tana shirin tashi ta tafi ta ji baba ya ambaci sunanta don haka ta koma ta zauna hankalinta gaba ɗaya a kan shi ya ce har yanzu ba ku koma yajin aikin ba ne wai ta girgiza kai a hankali ta ce har yanzu dai suna ta mitin ne amma ba su cimma maslaha ba na ji ma an ce suna shirin ɗaukaka abin zuwa kotu ya yi shiru yana jijjiga kai cikin alamun tunani Tana zaune tana kallon shi har ya ɗaga kai ya kalle ta. Ya ce akwai wani scholarship da gwamna yake badawa. Zai tura mutane ɗari daga nan Katsina State zuwa California su yi karatu. Bahijja ta zare idanu tana sauraron shi zuciyarta na duka uku uku. Idan zaki iya zuwa sai a cike miki fom ɗin. Ta yi saurin ɗaga hannu tana gyaɗa kai kamar wata zautacciya. Zan je baba, wallahi zan je. Na gode, na gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kara buɗi baba. Ya gyaɗa kai. To madalla, ta san sallamar ta aka yi kenan. don haka bata tsaya jiran an ce wani abu ba ta ji hannun Sadiq suka bar ɗakin da sauri kamar wani ana binta tana fita anti Umma ta juya ta kalli baba da sauri duk yadda ta so ta danna kishinta da hasadarta ta kasa ɓoye su ta ce tana yamutsa fuska haba baban sauda saboda Allah ita yanzu da har ta riga ta fara karatunta ya za a cire ta a yi asarar kuɗin da aka kashe sai ka zo ka ga goben nan an kira yajin aiki kuma yanzu kana ganin sauda a gaban ka? maimakon ita ka bata ta cike fam ɗin ko a cike musu su biyu sai ka wani bata gida bai koshi ba an taba zuwa an kai wa na waje baba ya kalle ta a kai kaice. ina ce sauda ɗin a aji na ɗaya take har yanzu ta yi saurin katse shi tana wasu haƙori ai wannan karon ta shiga aji na biyu bai kula ta ba ya ci gaba da cewa kuɗin da aka kashe ina cewa nawa ne ba na kowa ba ko kuwa lokacin da aka yi hidimar tafiyar ta makaranta kin kawo sisin kwabokin kin bata akan ta yi wata hidima da su ta yi shiru tana zare idanu Gwamnati ma ha Lokacin da Bahijja din za ta tafi makaranta ta iya ba ta kayan kamshi na abinci da garin kuka da na kubewa. ita kam ko Allah ya kiyaye hanya bai ba ta ikon faɗa mata ba. Baba ya ce scholarship ɗin ba na wanda ba su gama makaranta ba ne, kuma masu ilimi da kwakwalwa ake magana a kai, ba yara irin su Sauda da wasa kaɗai suka sani ba. Gidana kuma 'ya'yana ne, babu wani bambanci ko wariya, duk ɗaya na ɗauke su, don haka ba zan hana wata abu don wata da ba amfanuwa za ta yi da abin ba, ta ji daɗi. Kina fahimta ta? Kuma ma ke banda sakarcin ki idan ta yi karatu wa zai amfana idan baki da 'ya'yan naki ba ta yatsina baki tana hararar inda yake zaune ƙasa ƙasa ta tsani ta ji an ce wata rana 'ya'yanta za su kasance a ƙarƙashin wani ma balle yarinya da tun daga ranar da ta ɗora idanunta a kanta ta ji ta tsani duk wani abu nata bai sake cewa komai bai tashi ya shige ɗakin shi suka zauna ita da antiya hashiru suna ta harare harare zuwa can ya fito cikin shirin fita don haka suka miƙe dukansu ya kulle ɗakin shi ya ƙara gama. Bahijja kam ranar jinta take kamar tana yawo a sararin samaniya don tsananin murna. A gaggauce ta watsa ruwa, cikin sauri da rawar jiki ta shirya. Taddara a gidan su mama. Tun daga kofar gidan take kwallawa mama kira. Tana shiga ta same su duka. har baba bala sun yi cirko-cirko suna kallonta ta hau zuba musu bayanin abin da ya wakana tsakanin su da baba a safiyar ranar ko zama bata samu ta yi ba a bakin ta ki rufuwa rabi ta hau hamdala tana mai godewa Allah mama kamo ta yi ta rungume ta tsam a jikinta tana bayyana mata irin farin cikin da ta yi da jin haka sai da suka gama murnar su da komi sannan suka samu sukunin gaisawa ta zauna a gefen katifar mama mamar na waje za ta yi wanka ta shirya zuwa wajen aiki dan ta kira iman da yaya abbas Dukansu ba ƙaramin farin ciki suka mata ba, babu ma dai kamar Yaya Abbas wanda har ya fara lissafin wajajen da za su je da ita idan sun kai ta can. Ita kam Iman maganar abubuwan da za ta siyo da irin yawace-yawacen da za su yi take yi mata. Da ƙyar suka yi sallama da juna don tana da lectures. Mama ta gama shirinta ta karya. koko ne suka yi da kosai da biredi kafin ta wuce wajen aiki da yake ba su da karatun safe komawa ta yi ta kwanta da niyyar yin bacci sai dai kwata-kwata baccin ya ki ziyartar ta da ta gaji da juyi sai kawai ta saka hijabinta ta nufi gidan inna ita ma ta bata labarin Da dare kuwa sai ga fom ɗin baba ya kai mata, ita da yaya Abbas da ya kira ta suka cike fom ɗin a tare. washe gari Isiya yaron baba da yake kula mishi da yawancin ayyukan shi ya raka ta Katsina suka yi duk abubuwan da ake buƙatar su yi kafin su yi submitting fom ɗin. Sai jiyan sunayen su su fito kawai za su yi nan da sati ɗaya. Kwana biyu jin da take yi kamar wadda take tafiya akan kan gajimare. Har lokacin jin abin take yi kamar a mafarki, mafarki wanda ya bambanta da sauran mafarkai da take yawan yi masu ban tsoro da sanyar da jiki gabarsu da saura ta hau ta yi sama kamar wani tsauni yanzu kam ko kallon banza ma ba ta samu daga gare ta abin yana matukar damunta a ganin ta yan uwa irin su bai kamata su dinga samun rashin jituwa haka ba abin karin ban haushi shine bata ma san akan me yasa din take fushi da ita ba yau dai bata kwanta bacci da wuri ba tunda Aminu ya je suka gaisa ranar da kanta ta nemi shiga gida da ta ga wayan wayon nashi yayi yawa wata safina da ke nan cikin unguwarsu ta wuce ta gaban su kamar da wasa kawai ya kira ta daga gaisuwa sai ya fara janta da hira ita sai ta koma gefe kamar wata 'yar kallo sai ta dinga jinta kamar irin tatwila din nan don haka ta miƙe tana karkaɗa zaninta kawai duk suka bi ta da ido sai ta ce musu sai da safen kuto aminu ya tashi da sauri yana a'a ina kuma zaki je ne haka muna hira ta watsa masa wata irin harara sai da ya ja da baya ta kalli bayan shi inda safinar ta kame kugu tana kallonta duk cikin tawagar abokan sauda take da yake yawancin yankin anguwan tasu sa'annin sauda din ne kawai babu sa'anninta ta ce me zan zauna an maka Bayan ka samu madadi na, ka gaida gida. Ta sa kai ta shige gida ba tare da ta jira ta ji abin da zai ce ba. Tana shiga gidan ne ta yi shirin bacci. Ta zauna jiran Sauda. Sai wajen karfe goma da kwata ta shiga ɗakin. Ɗan yalon gyalen da ta yafa a kafaɗa ɗazu kafin ta fita yana hannunta yanzu. Ta bi ta da kallo, ita kuma uffan bata furta mata ba. ta kama yin harkar da ke gabanta lokacin chatin take yi da yayan nata sai ta mishi sallama har da haɗawa da 'yar fuska mai ɗauke da zuciya a idanu kafin ta rufe wayar Tana kallon ta har ta gama abin da za ta yi ta kwanta. A hankali ta juya ta kalle ta, ta ambaci sunanta, Sauda a tausashe. Sauda ɗin ta kalli inda take ba tare da ta ce komai ba. Ta ciza baki a hankali ta ce, "Idan har akan maganar lambar wayan yaya ne ki hakuri haƙuri don Allah. Ban san abin zai ɓata ranki har haka ba." A ganinta da irin wannan zama da suke yi kamar wasu abokan gaba, gwara na daɗin, Ko babu komai dai, Sauda ɗin takan yi mata magana wasu lokutan. Duk da dai sau tari cike da gatsali take yin hakan da rashin kunya. Amma malam Bahaushe na cewa da babu gwamma ba daɗi. da ɗin ta wani yatsi na fuska, ni kuma me ya na da ke? Ko an gaya miki ni ɗin bani da aji ne, da zan hau wani fushi a kan kin hana ni lambar waya. Lambar waya ta banza da wofi? Da sai dai ban ga damar samun ta ba, amma duk inda take zan same ta. Cikin zafi da kaushin murya take magana, da alamu duk da ta nuna hakan bai dame ta ba. ya dame ta ɗin ta ɗaga baki za ta yi magana ta katse ta kuma ni nan da ke gani na wallahi na fi karfin in kara da tsintattun maguna A kan wani saurayi don haka ki sha kurumin ki wallahi ke din baki kai wannan matsayin ba wata yar dariya ta kubuce mata ta ci gaba da cewa balle duka yaushe rage ne nan da ɗan wani lokaci kankani ne don haka ki sha kurumin ki ta juya mata baya ta kwanta abinta ta bar hijja da binta da kallo baki a ɗage kai a ɗaure gwiwa a sake maganganu da sun matukar sosa mata rai sun kuma ɗaga mata hankali sun barta da cunkushewar tunani da kwakwalwa tunani ɗaya ne yake yawo a kanta a lokacin ko me hakan ke nufi ba karamin mamaki ta sha ba lokacin da ta ji muryar baba a kanta a safiyar ranar litinin kasancewar bata samu zuwa ta gaishe shi ba ranar saboda wani nauyayyen bacci da ya kwashe ta A daren da ya gabata bata samu ta yi bacci ba, tana kwanciya ta yi mafarkin da ta saba, duk da cewa na ranar ya bambanta da na koyaushe. Wata mata ce ta gani tana binta da gudu, tana mika mata hannu, yayin da ita kuma ke gudu irin na ceton rai. Ta ta jiyo ana kiran sunanta wanda yake amsa amo da kuwa a haka ta tashi a zabure bakin ta ɗauke da addu'a abin da ya daure mata kai shine matar da take binta ba da wata muguwar manufa take binta ba haka za ta ga fuska da kayan jikinta suna ta sheki da haske duk da cewa cikin dare suke mai duhu da yake period take yi sai kawai ta tashi ta ƙara ɗauro alola ta buɗe wani application a cikin wayarta na addu'o'i tana dubawa sai can wajen karfe hudu sannan barci ya ɗauke ta da sauri ta yayi hijabinta ta leka ta kofar ɗakin inda baba yake a tsaye a kofar ɗakin kanta masifar ciwo yake yi, amma haka nan ta daure ta duka ta gaishe shi, ko tsayawa amsawa bai yi ba, ya hau watsa mata tambaya, kin ji sakamakon ko sunayenku sun fito kuwa? Ta yi saurin girgiza kai, ai baba na yi tunanin ko ta ma rasa abin da za ta ce, ai kuwa ya eh, fam da alama dama a cike yake, ya ce, jira na ma kike yi in je da kaina in duba miki kenan? Ni zan miki noma da girki da komi nufinki, ranta ya jagule a take, idanunta suka cika da hawaye ta ce, kai haƙuri baba, sai in je can katsina ɗin in duba ban san cewa les ɗin har ya fita ba bai ce komai ba ya juya kawai ya ce ki zauna dai ki ci gaba da wasa idan suka gama abin da za su yi kanki za ki yi wa bani ba jiki a sanye ta juya ta koma ɗaki Ba ta jira komai ba ta yi wanka ta bar gidan zuwa ta yi mama ta bata kuɗin mota ta bi mota zuwa katsina ta je ta dubo sunanta shine na hamsin da tara cikin mutane 200 za su je ranar alhamis a yi screening su kuma su zana jarabawa daga nan za a zaɓi mutane ɗari a cikinsu duk farin cikin da take ji a ranta haka bai hana mata jin sanyin jikin nan ba da faɗuwar gaba a matukar kasalance ta koma gida sai a tasha ta samu yogurt ta sha don babu abin da ta saka a cikinta sai ta waya ta tura wa su mama sakon ta ga sunanta kai tsaye gida ta wuce a kofar gidan suka yi karo da anti hawa yar autar ɗakin su baba ita kuma za ta fita ta yi ɗan saurin dukawa tana gaida ta ta ɗauke kai kamar bata ganta ba ta wuce abinta ta bi ta da kallo cikin sanyin jiki Ba ta san me matar take nufi da su ba kirikiri ba ta kaunar ta ita da yan uwanta ko da yake duk gidan ba ta kaunar kowa sai anti umma da iyalanta amma tsanar ta fi munana akan mama da su ta ji an ce kawar anti umma ce tun yarinta watakila ko tana taya anti umma ɗin kishi ne ta daga kafada kawai ta shige gidan a tsakar gidan ta samu anti umma kaɗai ita da wasu yara biyu yan anguwar suna taya ta haɗa kwakumeti kwanan nan ta fara saida shi haka take ta tsalle akan sana'a yau ta yi wannan gobe ta yi wancan ta yi sallama ta mata sannu da gida da fara'arta ta amsa har tana tambayar ta ya gajiya da rana tsabar mamaki sai da wayar hannunta ta faɗi ƙasa Allah ya sa screen guard ɗin wayar ta mai matukar kwari ne ta tabbata da sai ta yi raga-raga kasa amsawa ta yi ta bita da kallo tana tambayar kanta anya anti umma ce kuwa ita ko ko a jikinta ta kulla kwakumeti mai yawa a leda ta mika mata ta ce karɓi ki ɗanɗana na yau yayi taushi ba kamar wanda na yi ranar nan ba ai shi yasa ma ba a sayar da wancan ɗin da wuri ba ita kam cike da tsananin mamaki take binta da kallo ta karɓa baki na rawa ta mata godiya ta shige ɗaki akan kayanta ta ajiye shi ta shirya hijabin jikinta ta linke ta ajiye ita ma wayarta ta saka a salon ta kwanta cike da addu'ar Allah ya sa ta iya yin barcin tana kwanciya Allah ya bata sa'a barci ya ɗauke ta sai can la'asar ta tashi sai da ta sake yin wanka saboda zafi yanayin damina ya fara shigowa a lokacin da dare baba yana dawowa ta dare a ɗakin shi ta sanar da shi sunayensu ya fito kuma ranar alhamis za su je a musu screening ya tambaye ta waya bata kuɗin mota ta ɓoye mishi ba ta ce mama ce kai kawai ya gyaɗa mata don haka ta tashi washe gari ta fito a shirye tsaf za ta je wajen su mama daga can ta wuce makaranta antiya hada antiyuma na tsakiyar gidan kowa yana harkan gaban shi ta musu sai an jima gaba ɗayansu suka amsa anti umar har da binta da dawo lafiya da Allah ya tsare hanya da mamakin matar a cikin ranta ta fita bata taba tsammanin zuwa wannan ranan ba musamman saboda zuwan anti Hauwa gidan matar ita ce ainihin ma'anar tauraruwa mai wutsiya wadda ganin ta ba alkhairi bane ba bata taɓa zuwa gidan nan abin arziki ya biyo baya ba kamar wata hayaki take duk ranar da ta je gidan kamar wadda take ƙara sanya almatsotsan anti umma su ƙara hauhawa haka take kasancewa a karo na farko a rayuwarta ta ga wani bambanci amma da yake babu mamaki a cikin al'amari na Ubangiji, ƙila shirya da suke yawan roƙa mata ce ta same ta, babu zato ba tsammani. Ta yi konkuludin haka a cikin ranta. Da yake sai wajen azar ta fita ranar. Ba ta samu mama a gida ba, tana wajen aiki, don haka ko bayan da suka taso daga makaranta sai da ta koma ta can suka gaisa sannan ta koma gida. Bayan ta gama cin abincin dare, ta zauna a gefen ta tana waya da yaya Iman. Suna nan sai ga sauya ta shigo da kofi a hannu, ta dire mata a gabanta. da mamaki ta bi ta da kallo kafin ta sake mai da kallon ta ga kofin da ta ajiye kunun gyada ne da ya sha haɗi sai tashin kamshi yake yi ta ji yawunta ya fara tsinkewa da ɗin bata ce mata komai ba ta samu waje ta zauna ita ma tana shan kunu sai da suka yi sallama da iman ɗin sannan ta ƙara kallon da ɗin sauda ta ce kunun gyaɗa ne muka yi na ce dole ma na ɗebar miki don na ga kina yawan sha allah sarki sai ta ji wani irin sanyi yana kwarara a cikin ranta ta ji kamar ana kwashe mata wani nauyi da ke kanta wannan sati ko kuwa watan da ya kama cike ke da abubuwan mamaki da burgewa ta yi murmushi gratefully ta ɗauki kofin ta kai baki ta sha garɗi sosai ya mata daɗi fiye da tunaninta ta ce gaskiya ya yi daɗi sosai na gode sau da ta ce sai kike bani tausayi wallahi da sauri ta kalle ta ta ce tausayi kamar ya ta ce idan kika tafi ƙasar waje karatu mana kin ga ki a gida ba balle ki ce zaki dinga samun abincin gida a can ta ce ai zan tafi da wasu daga nan kuma ma an ce a can ma akan samu abinci irin na nan sai dai tsada kawai sau da ta yi wibin da hannunta cikin alamun nuna hakan ba wani abin a zuwa gani ba ne ta ce wannan ai duk ba damuwa ba ne kina da mu da su yaya abbas ai ba za ki ji wani tsadar abinci ba ko da yake mu ma 'yan rakiya idan muka je can din ai dole mu leƙa lungu da sako na California mu samo miki waje mai sauƙi da tsafta kafin mu kafin mu yi kwana. Bakin Bahijja ya kasa rufuwa, yaushe rabon da su zauna da Sauda kamar yanzu dai. har su yi wata hira ta a zo a gani kafin ta bata amsa wayarta ta shiga ƙara sai ta ji bata so kiran ya shigo ba yanzu ta so su ci gaba da hirar su da sauda bata sani hakan ko na lokaci ɗaya ba ne, ko kuma zai ci gaba da faruwa sauda ta kalli wayar da take ta haske ta ce yaya abbas ne ko ta gyada mata kai ta ce ki ɗauki wayar ki dama kallo muke a ɗakin mama na fito bari in je in karasa Ta tashi ta fita. Ita ma da tana zuwa yin kallo ɗakunansu amma ta fi ziyartar ɗakin antiyaha. Daga baya ta zo ta daina. Haka kawai sai ta dinga jin kamar bata dace da shigar musu ɗakuna ba. Like she is not welcome or something. Sai da kiran ya katse. Ya sake kira sannan ta daga da saurinta. Ya ce, Your Royal Highness, barka da dare. Sai ta kwashe da dariya ta ce, Barka dai Your Excellency. Sai shi ma ya dariya ya ce, Ai ce Your Excellency ɗin Angel. Ya kike? Ta ce lafiya ta lau. ya aiki tana su tana kurban kunun gyaɗan har ta shanye shi tsaf ta ajiye kofin a gefenta ita kuma ta jingina da bango suna ci gaba da hira a hankali ta ji idanuwanta suna rufewa ta fara zuba hama babu kakkautawa har sai da yayin ya fahimta ya ce barci kike ji ne sai dai tuni ta yi nisa a barcinta bata ma jiman ya ce ba ya saurara yana jin sautin numfashinta da yake tashi a hankali murmushi ya saki yana girgiza kai a hankali Bahija is just so cute and adorable. It's not funny. Ya raya hakan a cikin ranshi. Ya yi kasa da muryar shi kamar wadda yake raɗa. Ya ce, Sweet dreams my little angel. Ya Abbas yana kewarki sosai. ya kashe wayar yana murmushi ita kan bata ma san lokacin da wayar ta silale daga hannunta ba ita ma ta bi bayan wayar ta zube a kan shimfiɗa sau da ta shiga ɗakin ta tsaya a kanta tana kare mata kallo girgiza kai ta yi ta juya ta fita daga ɗakin da wani irin sanyin jiki ta tashi washe gare ta fi danganta hakan da kwanciyar da ta yi ba ta yi addu'a ba da irin mafarkan da ta yi duk da zafin da ake yi hakan bai hana ta ɗaura ruwa mai ɗumi ta yi wanka ba sai lokacin ta ɗan ji ƙarfin jiki jike da wani irin kasala da sanyin jiki ta shirya jikinta wani irin ƙoƙarin amai ta ji yana ƙoƙarin yunkurwa a lokacin da ta zubo shayi za ta sha babu shiri ta kau da kanta Ranar haka ta fita bata karya ba, tun da ta je ta zube a kan katifar mama bata motsa ba, sai da aka kira sallar azahar. Rabi ta yi ta lekowa tana tambayar lafiyar talau, amma ba ta da kuzarin amsawa. Sai da ta yi sallah sannan ta samu ta tura tuwon masara miyar kuɓewa da rabin da ta yi. Da ƙyar ta iya yin loma shi da ta ture shi gefe. Rabi ta tsura mata idanu cike da tuhuma ta ce, wai ke yau lafiyar ki lau? ta koma ta jingina da bango ta ajiye numfashi kamar wadda ta yi wani gudun alatsi ne karfe hudu ma bata rufa ba ta koma gida ranar saboda yadda take jin alamun zazzabi a jikinta tana shiga gidan sauda wadda bata san abin da ya hana ta zuwa makaranta ba rana ta bita da faranti mai dauke da farfesun kifi ai tana jin kamshin kifin nan ta miƙe da gudu ta fita tun kafin ta kai ban daki ta fara kelaya amai a tsakar gidan su antiya ha suka yi kanta da salati suna tambayar ta lafiya antiya ha ta taimaka mata da ruwa ta wanke fuskarta da bakinta da ƙyar ta iya lallaba ta dafa bango ta koma daki ta bar anti Umma da Sauda na gyara wajen da ta ɓata. Kafin a yi magariba, ta yi amai ya kai su hudu, Tun tana yi abu yana zuwa, har ya zama na idan ta yi aman kawai ruwa ne yake fita. Jikinta ya yi wani yaushi, ya yi lakas. Duk ta fita daga kamanninta. Sauda na zaune a gefenta throughout tana mata sannu. Tun da ta lallaɓa ta yi sallah ta zube a kan abin sallah. Ko motsi ba ta so ta yi saboda yadda take jin kanta yana bugawa. Gaba ɗaya jikinta ciwo yake mata. bata san lokacin da baba ya dawo ba. bata kuma san waye ya faɗa mishi bata da lafiya ba. Kawai sai ganin shi ta yi a shi da Sani kamar likitan gidansu ne. Allah ya sa da hijabi a jikinta. Ta tashi zaune tana rawar jiki ta sanyi. Baba ya ce sannu yanzu me ke damun ki ne? Ta ɗaga baki ta yi magana wani yunkurin aman ne ya sake tunkaro ta. Da sauri saboda ta ƙara wajenta tana ƙoƙarin taimaka mata. Sai dai babu abin da ya iya fita daga bakinta. Sani ya karasa ya fara duba yanayin jikin nata, tunda ya fara duba ta yake kaɗa kai har ya gama. Yana gama ya tashi ya fita waje inda Baba yake a ƙofar ɗaki. Tana jin yana cewa Baba kada a bata komai a lokacin wanda ya danganci magani, amma a sama mata Maltina da madara sai lemu mai tsami, idan za ta iya haɗa da abinci sai ta haɗa. Ya ce washegari da safe zai dawo ya ƙarasa duba ta. Da haka suka yi sallama. Baban ya bada aka siyo mata Maltina mai sanyi aka haɗa mata da madara ta ruwa. Allah ya taimaka ta samu ta ɗan sha kaɗan. sai ta koma ta kwanta washe gari kuwa tun da safe wajen karfe bakwai sai gashi ya dawo babu laifi da karfin jikinta ta tashi sosai abin har mamaki ya bata har ta fara tunanin za ta je wajen screening tun da sai kusan karfe goma za a fara sai dai ta yi wani irin fari fayau sai ka ce wadda babu jini a jikinta ta fita suka gaisa da shi ya tambaye ta ya jiki ta amsa da sauki da karshe ya buɗe ya ɗauko wata karamar kwalba ya bata ya ce ta je ta yi fitsari ta kawo mishi har ga Allah babu abin da ya zo cikin ranta Akwai cututtuka da dama da ake gano su ta hanyar testin ɗin fitsari. Don haka ta je ta yi fitsari ta kai mishi, ya amsa ya tafi da shi asibiti zai duba kafin ya dawo. Ita kuma ta koma ɗaki ta kwanta tana sauraron yadda zuciyarta take ta bugawa. Har sau da sauran yara suka gama shirin tafiya makaranta, tana ta mata sallama ma ba ji ba. Sai da ta je ta ɗan taɓa ta sannan ta yi firgigit tana kallonta. Ta ce makaranta zan wuce sai na dawo. Ta gyaɗa mata kai ta ce to Allah ya tsare a dawo lafiya. Ta yi murmushi ta amsa kafin ta wuce. Lokacin da Sani ya dawo kai tsaye ɗakin Baba ya wuce, tana nan zaune dafe da saitin zuciyarta da take mata masifar gudu. Ta jiyo muryar Baba yana kiranta cikin wani irin murya mai tsoratarwa. Ta zabura ta tashi, zuciyarta na wani irin tsalle kamar za ta faɗo daga ƙirjinta ta fito ta makoshinta. A rikice take sosai ko hijabi bata samu sukunin sanyawa ba, sai ɗorawa ta yi a kai. Ta samu Baba da matashin a zaune sun yi jugum-jugum da su. Sani zaune akan kujera ya yi ƙasa da kai. Ta ji ta sha jinin jikinta ganin kowa ya ɗaga kai yana kallon ta lokacin da ta yi sallama a ƙofar ɗakin. Can daga bakin ƙofa ta bi ta silale ta zauna saboda ƙafafunta ba za su iya kai ta kusa da su baban ba. Musamman wani irin wulakantaccen kallo da baban yake binta da shi. Ya kalli Sani cikin wata irin murya da tunda take da baban ba ta taba ji daga gare shi ba ya ce maimaita abin da ka ce min yanzu. Sani ya kasa haɗa idanu da ita ya ce cewa na yi babu wani magani da za iya bata a yanzu. saboda hakan zai iya cutar da abin da yake cikin cikinta ta ji wani irin yunmu a cikin tsakiyar kanta ta girgiza kai tana kore hakan. Babu mamaki ba ta ji abin da ya ce ba ne sosai. Sai dai daga kallon da baba da matashin suke mata mai ɗauke da tsananin mamaki. Na baba ya haɗa da wata irin tsana da disgust sai ta tabbatar kunnenta ba shari suke mata ba. Gaba ɗaya idanun baba sun yi wani iri sun kaɗa sun yi ja saboda ɓacin rai. Jikin shi har wani rawa yake yi. Murya na rawa ya ce, Kin ji ko? Kin ji abin da ya ce da kunnenki? Kai ta hau girgizawa, hawaye sun wanke mata idanu. bakinta rawa yake ta yadda babu wani irin sauti da yake fita. sai irin na wannan mutanen da suke halin nan na dama mutuwa ta ɗauke ni desperate to cry to shout baba ya juya kansa ya ce yanzu ba hijja. ni amadu ki rasa abin da zaki saka min da shi a cikin duniyar nan sai ciki cikin wanda ba shi da uba kuma ba aure ba ne ya samar da shi me na miki ne da zaki min wannan sakayyar ta damki hijabinta da ta zame daga kanta tsabar kidima murya na rawa ta ce baba na rantse maka da Allah Wallahi tallahi baba babu wani ɗa namiji. Amma ta ƙarasa faɗar abin da za ta faɗa. Kuka ya kwace mata mai ƙarfi. Ta dafe bakinta da hannunta. Hawaye suna malala ta kan hannuwanta. Wannan wace irin rana ce? Ta yaye full of happiness and sunshine. Amma tun kafin ta je ko ina ta saukar mata da wani irin al'amari mai zafi da raɗaɗi. Ya ce, Waye, ki faɗa min waye ya miki ciki, cikin waye a jikinki hijja Waye na ce, Ko yaron ne Abbas da yake bibiyar ki duk inda kika je. Cikin wata irin razana ta ɗaga kai ta kalle shi. Wani irin duhu duhu take gani suna yawo a cikin idanunta. Kai kawai ta girgiza. Baba ba shi ba Baba wallahi ba da wani ciki. Wallahi sai dai idan aka si aka samu. Don alfarman Allah baba ka yarda da ni. Tunda nake baba babu wani namiji da ya taba taɓa ni ma ta hanyar da bata dace ba balle har wani abu ya. A karo na barkatai maganarta ta kakare Wannan wani irin tashin hankali ne? Ko dai mafarki ne take yi? ta yaya za a yi ma a ce mutum kamar Yaya Abbas mutumin da kallon da musulunci bai yarda da shi ba ma bai taɓa yi mata ba mutumin da ko ganin ta yayi da kayan da ba su rufe mata jiki ba gaba ɗaya baya taɓa kallon ta har sai ta saka sakaye jikinta mutumin da baya iya haɗa ido da ita idan har ya san tana al'ada saboda tsananin kunya amma a ce mutum kamar wannan za a zarga da wannan mummunan abu me ya faru ne me kuma ya canja Me ya hau kan baba ne da har zai yarda da wannan al'amari da ya fi kama da kurunkus tatsuniyar gizo da koki Da sauri ta fara jan kafafu ta matsa kusa da shi, watakila ganin ta yake yi daga nesa shi yasa, watakila bai gane cewa ita ce bahijjar shi ba. Yarinyar da babu wanda ya so kamar ta duk cikin 'ya'yan shi, sai dai maganganun da ya furta ne suka sanya ta ta kafe a inda take. Murya a cunkushe ya ce, mutane da dama sukan ce tsintacciyar mage bata mage, ban taɓa yarda da hakan ba, sai yanzu kika tabbatar min da hakan. Ba za a yi wannan abin kunyar a gidana ba bahijja. don ba tarbiyyar da na baki ba kenan. Ki tattara kayanki yanzu yanzu ki fitar min daga gida. Ki je can wajen wadda ta kawo ki nan. Ku san yadda za ku yi cikin da ke jikinki. Ba a gidana ba. Kina ji na? Wa ya sani ma ko ke ma diyar zinar ce? Kike so ki maimaita irin tarihin ki a gida na Gaba ɗaya ta gama rikicewa. Jikinta rawa yake yi. Ta tafi ta zube a gaban baban. Hannuwa biyu a sama kamar mai roƙon gafara tana roƙon shi. Baba don Allah don Allah ka tsaya ka saurare ni wallahi baba shari aka min baba ka san haka ba hali na bane ya ce to ta yaya za a yi in sani tunda ke din ba jini na bane abu ɗaya na sani shine duk cikin jini na babu mazinaci ba kuma zan taɓa yarda ki tarwatsar min da tarbiyyar yaran gidana ba don haka tun kafin in kai ga fitar da ke daga nan da kaina ki kama kanki ki bar min gidana kada ki yarda ko da wasa in ƙara ganin kafar ki ta taka kofar gidana